Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Haka kuma ana iya kama mu a alfa redo na kuma su da ke kasar Ghana. Masu son su kama mu kuma a na'urar kwamfuta suna iya samun samu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne ta da baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta aiwatar dokan ba aiki ba albashi sai kuma yadda asibitin fadar shugaban kasa ya zamo tamkar wurin neman shawarar likita. Yau ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. kano muhammad awal garba zai shigo da shirin wasanni amma a takaice amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran kasar bangladesh ta kara kaimi wurin tabbatar da ganin ta hada matsugunai biyu na 'yan kabilar rohingya da suke hijira daga myanmar ya zama babban sansani guda da zai hana ba da dama ga mazauna cikin sansanin su fita a cewar wani babban jami'in gwamnati wadda ke nanata cewar sabon sansanin zai kasance na wucin gadi ne adadin musulmin rohingya da ya karu zuwa 800 suna kudancin bangladesh sama da rabin adadin sun arce ne daga jihar rakin da ke arewacin myanmar 'yan makwadi da suka wuce bayan da aka kai ta'addanci ko kuma 'yan ta'addan arakan rohingya salvation army suka kai hari akan dakarun tsaro a ranar 25 ga wata agusta da ya haifar da tsananin cin zarafi da manyan jami'an manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya suka kira da mummunar misali na kawar da wata ƙabila. bangladesh ta ce ta nace cewar myanmar ta karbi baki ɗayan 'yan rohingya da suka kwarara a kan iyakarta sama da biyar ne da suka shiga ƙasar tun ranar 25 ga watan agusta lokacin da aka kai harin amma muhammad abdul abul kalam kwamishinan taimakawa 'yan gudun hijira a bangladesh ya ce gwamnati ba ta neman ƙarin wasu 'yan gudun hijiran zuwa ƙasar ta bangladesh amma dai idan suka zo za a yi rajistan su. Myanmar ta ce za ta karbi waɗanda suka arcin na baya-bayan nan, amma za ta yi hakan ne a wani shirin tantance 'yan asalin ƙasar wanda ya jefa shakkun komawa gida a zukatan 'yan ƙabilar Rohingya. huldan diplomasiyan amurka da turkiya na yanzu ta fara tsami sakamakon wani kama wani ma'aikaci na cikin gida na ofishin jakadancin amurka a turkiya da ake kira metin tupos wanda ke jaddada zaman ɗarɗar a turkiya cewar amurka na shirya mata makarkashiya shugaban turkiya rajib tayyib erdogan ya yi kashedi a wani jawabinsa a yau juma'a yana cewar ana auna turkiya a duk rana ta allah ana kai mata hare-hare da shirya mata makirci yana hannunka mai sanda ga amurka ya kara da cewa masu taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda kamar kungiyar fetullah terrorist organization da ake ce mata feto a takaice da kuma kungiyar nan ta pkk wanda suke ko kuma wato masu yin wannan aikin sun gaza karya turkiya a don haka yanzu sun fito mata baro-baro a yaƙi take yi da kungiyar 'yan isis amurka tana ba da taimakon makamai ga da, wato dakarun kurdawa ta siriya wanda turkiya ke fada da ita kuma take cewa tana da alaka da kungiyar nan ta pkk ta yi shekara da shekaru tana fada da ita wanda amurka kuma da kungiyar tarayyar turai su masu suka ayyana ta a matsayin wato kungiyar ta'addanci turkiya tana ɗora laifin yunkurin juyin mulki da bai nasara ba a bara akan kungiyar nan da ake kira feto a takaice karkashin jagorantin shehu malamin nan fetullah gulin wanda yake zamansa a nan amurka kuma turkiya ta iya bakin kokarinta amma ta gaza samun a mika mata shi don ta yi masa shari'a waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya yi kira a yau juma'a da a ɗauki tsauraran matakai a sabon yarjejeniyar shirin nukiliyan iran ta hanyar rikin amincewa da tsohuwar yarjejeniyar ta shekara biyu ko da yake bai buƙaci a yi watsi da yarjejeniyar kwata-kwata ba ya ce yana ba da sanarwa a yau juma'a cewar ba za su ci gaba da amincewa da wannan yarjejeniyar ba ba za su ci gaba da ban tafarki da zai kai su ga yawan tashin hankali da yawan ta'addanci da kuma tsananin barazana a shirin da shirin makaman nukiliya na iran ke haddasawa in ji shugaba trump a jawabinsa na canza manufa da ya gabatar a fadar white house wannan sabuwar dabara ta hada ne da yin aiki tare da kawayen amurka su yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma tada rikici da taimakawa ayyukan ta'addanci wanda iran ke yi a yankin gabas ta tsakiya akwai kuma ƙarin takunkumi da zai hana iran ba da tallafin kuɗi ga ayyukan ta'addanci da kuma magance kera makaman nukiliya a ƙasar ta iran labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu yaye kallabin rahotannin da rahoton matakin da gwamnatin tarayyar ce za ta ɗauka ga masu son shiga yajin aiki barkatai ga hassan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton gwamnatin tarayya ta ce daga yanzu duk ma'aikacin da ya shiga yajin aiki ba za ta biya shi albashi ba bisa la'akari da dokar kwadago ta 43 amma kungiyar kwadago ta najeriya ta ce wannan fa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa ga ma abin da shugaban kungiyar kwadagon na ƙasa comrade ayubu abba ke shaida min. wannan dokan yana na amma bai tasiri ba because in ka duba a cikin dokar tsari shine idan ban biya ma'aikaci ba shi ba bawa ba ne yana da yanci shi ma ya nemi haƙƙinsa saboda haka shi yasa wannan dokar ya ƙi ya ci ya kuma ba aikin ma da suke cewa za a yi ai ba zai yi ba don ma'aikaci ba bawa ba ne kai biya na san ci gaba da aiki yanzu misali za ku dakatar da yajin aiki kenan domin neman biyan bukatun ku domin ganin ba za a biya albashi ba in an shiga yajin aikin ina ai tun da na ce maka wannan dokan yana nan ce biyan albashi ba zai hana ma'aikaci ya nemi haƙƙinsa ba amma kuma wannan dokan ma ba zai yi tasiri ba domin idan ka duba rejejeniya idan kai da gwamnati ko kuma da da wanda suka dauke ka aiki idan ba su cika alkawarin rejejeniya da suka yi ba ma'aikaci a dokanmu na Najeriya yana da yanci ya yi withdrawing services ɗinsa ko kuma ya tafi yajin aiki domin shi ba bawa ne. to shi ne bambanci tsakanin ma'aikaci da bawa. Shin me wannan doka ke cewa? Tambayar kenan da na wa wani lauya mai zaman kansa a nan Abuja, barista Ibrahim Ali Arab. Ainihin dokar a yin ta ne akan kasancewa da mai aiki da mai ɗaukan aiki sun amince sun sa hannu akan wannan zai aiki kuma wannan za a biya shi yadda dangantaka za ta kasance tsakanin mai aiki da kuma wanda ake wa aiki in ka kula da ainihin provision na dokar za ka ga cewa akwai inda ba a bawa mai aiki aiki dama ya tafi yajin aiki haka kawai ba. Akwai kuma inda ba a ba wa ainihin shi kuma ya hana mai aiki albashi gaba ɗaya ba. Eh. Idan ya to cewa mai aiki ya yin aiki shi kuma mai ɗaukan aiki shi ma kuma ya ce ba zai yi. Ya danganta ga abin da suka zauna suka tsara wa kansu. Ko mai ma'aikata ke cewa dangane da wannan tsari? Ya zan iya goyon bayan wannan doka. Muna da sakaci da rashin bin ka'ida. Galibi a takardunmu da ake ɗaukan mu aiki akan tsara irin wannan kuma muka abince mu sa hannu amma sai mutum ya fara aiki sai a rika ganin akasin abin da ya yi rantsuwan kama aiki a kansa. Duk ya zalunci ne ba adalci ba ne. kuma sabawa to dokoki na International Labour Organization wato kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa. So bai kamata a ce gwamnatin da take ikirarin dimokuraɗiyya a ce ta ɗauki wannan matakin. In ana so a sasanta matsalar aiki ai zama za a kan teburin shawarwari. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yau a Abuja inda cikin 'yan kwanakin nan ne uwar gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta koka kan yadda asibitin fadar shugaban kasa ya zame tamkar wurin dumama kujera ga ma'aikatan domin ba magani ba kuma kayan aiki. Umar Faruk Musa ya tambayi wani likita mai suna Abu Yazir ko me zai sa a ce asibiti mai martaba haka ya kasance cikin irin wannan yanayi ga abin da yake cewa. To a gaskiya al'amari dai shine asibitin ya lallace saboda rashin shugabanci dama saboda a lokacin tsohon shugaban kasa an dinga ba da kwangila ta bogi wasu ma an yi waɗansu ma ba a yi ba dai domin dai a fitar da kudin jama'a saboda hakan nan ya sa abubuwa da yawa suka lallace aka mai da ma'aikata musamman likitocin ma suka zama suna zaman kashe wando domin ba kayan da za su yi aikin da ya kamata. Saboda haka idan dai wannan gwamnati ta tsaya take yi sai a tsaya a yi abin da ya kamata a ta. a tanadar da kayayyakin aikin da ya kamata mutane su samu su yi aikin da ya kamata saboda na san waɗansu abubuwa wanda waɗansu an kwashe su an tura su waje saboda abubuwa na siyasa ba sa goyon bayan wannan gwamnati. To idan asibitin hadar gwamnati mai muhimmancin gaske na fuskantar irin wannan kalubale me ya kake ganin makomar sauran asibitoci inda talakawa ke zuwa? Ta kusan duk abu ɗaya ne abin da ake nema shugabanci ne gaskiya al'amura ba a su yawanci babu shugabannin da suka kamata saboda haka ake samun matsala saboda yanzu shugabanci ya zama tafarki ne kurin na tara kudi ba wai na yi wa mutane abin da ya kamata ba shi sa ake irin waɗannan rashin mutunci a yi abubuwan da bai kamata ba a bar wajen mutane suna wahala dace Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita mai sharhi akan al'amuran kiwon lafiya a tattauna da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe hudu da rabi har da minti goma sha ɗaya kuma kafin mu buɗe muku layukanmu a ɗan girgije da wannan.

yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kiran farko daga azare wane ne daga azare yawwa nasir ne daga garin makarahu ta garin azare to nasiru me ra'ayinka wannan daren wato abin da yake raina a yau din nan shine amma dan rage rediyon ka don Allah nasiru ka dan rage rediyon ka wato matakin da gwamnatin kaduna ta dauka abu ne mai kyau wanda ni ma nake ba wa gwamnatin jihar bauchi nasiru layin shi ya tsunke ne to bari mun samu kira daga jos waye daga jos alo assalamu alaikum kana magana da gali umar ne daga cikin garin jos to gali me ra'ayinka wannan daren to gaskiya mu ba mu ji daɗin irin wannan sakaci ba sakaci ne na gwamnati kan me asibitin da yake fada gwamnatin tarayyar najeriya a ce matar shugaban kasa ta je ba ta samu wai abin da za a gwada ma ko allura ba a samu ba to kaga ya kamata ya kamata shugaban kasa gaskiya ya mai da hankali ya mai da hankali da maganar da matar shi ta faɗa mu mun san da a ce wallahi shugaban kasa yana bin shawarar matarsa wallahi duk wannan wahalolin da yan Najeriya suke muna samun matsala bai dire ba layin ya tsinke to bari mu je gashuwa waye a gashuwa to assalamu alaikum mai magana aliraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance wanda suka yi kokari suka kawo mana kwalta cikin garin gashuwa mun ji daɗi kuma muna musu fatan alheri a duk abin da suke yi kuma muna jinjina wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari saboda an kwashe shekaru da yawa muna neman wannan kwaltar ba mu same ta ba yanzu wahalar da muke ciki ba ta wuce ta yi rabin kilomita ba kuma suna nan suna aiki da fatan shugabanni za su jajirce wajen inganta mana kwaltoci a najeriya na gode daga galirar kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na najeriya to mun gode alirab kana allah sa kuma yan kasa ku yi abin da ya dace yanzu muna kaduna waye ya kira da kaduna eh, eh, wa wake magana bello sokoto eh. to me ra'ayinka bello sokoto wannan daren ibrahim ya ra'ayi abin da ra'ayi na kar akan ake kullum ta hada shugaban kasa ya kamata majalisar kullum gaskiya su bincike kuɗaɗen da aka ci shekara tara hmm. ana ba da biliyan uku ishe ko ta shekara a kai magani hmm. amma yanzu a yana ce wai ba magani ma ni ciwon kai gaskiya yana aji akwai aya tambaya Gaskiya yanzu al'umma kira ga majalisar dokoki ta ƙasa a wani da suke sosai a gano abin da ya faru a wani ake ta hanyar za a ce ba ko ta shugaban ƙasa ta kasa magani saboda Allah wannan abin ina zama a Najeriya akwai wannan gwamnati zan zo da yaƙi da ciyan kisan shawa. Allah ya sa kunda da kai wannan kalami domin sun ji. Allah ya sa sun ji a kuma yi gyara a kai. Muna jihar Naija, waya a jihar Naija. Ibrahim Umar da jihar Naija. So Ibrahim Umar me ka wannan daren? Ra'ayina wanda zai koke ke mai girma gonar jihar Naija ina kira Allah ya sa mu da hannu a gyara mu hanyar da ke zuwa Gora. kira to ubangiji Allah sa Allah sa gwamnan Niger ya ji wannan kira ko kuma wannan kuka naka da sauran mutanen yankin naku to yanzu mun samu kira daga Zaria waye daga Zaria Yare da Abdullahi Moke to Abdullahi me ya ka wannan daren eh yanzu ne na sami ku san maulayin da ake cewa to shikenan ka ci gaba da saurare ka je kan abin da ake magana to a to kamar yadda abdullahi ya ce bai ji abin da muke magana ba yau to yobe waye daga yobe yakubu manzo to yakubu manzo me ra'ayinka wannan daren eh ra'ayina ne game da gwamnatin mu ta jihar yobe eh da ta yi me ko me kake son ta yi eh, Eh, da muke so titunanmu na kuru hmm. akwai kwalbati da suke yanzu haka akwai titunan da aka sa musu kwalbati ana bukatan a samu kwalta har zuwa yanzu ga hinan kwalta. Oh, oh, Layin Yakubu ya yanke shi ma. Malam Yakubu kuma bai jire da bayaninsa ba. To, ga kira daga Adamawa. Waye daga Adamawa? Kana magana da abu ne. to abu me ka wannan daren na ra'ayina na shi ma shugaban kasa mai da hankalin shi akan irin abin da zai fi sa talaka samu ci gaba su ma hello eh muna jin ka eh abun na guso daga daga sabon gari to Allah sa shugaban kasa ji in ma bai ji ba Allah sa mu karfansa sun ji ba sanan mu ma kana ji ba eh muna son mu ma don Allah ya kula da mu mu ma fulani daga taimakon da zai yi to Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka kuma su yi eh, abin da ya dace yanzu mun samu kira daga Kaduna waye daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah don Ibrahim Ayo barka da dare barka da aiki. Barka ka dai wake magana. sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo me ra'ayin ka? To alhamdulillah ni ra'ayi na yau maudu'in ko na jiya nake so in dauko a cikin yau din nan nawa ra'ayi ne. To ja mu je. Idan muka dauka kamar yau da gwamnatin tarayyar Najeriya take magana cewa za ta hana likitoci kamar bude wasu asibitoci nasa na on um, personal na gefe. Hmm. To abinda muke kira ga gwamnatin tarayya kamata ta tsaya ta inganta ilimin su kansu likitoci. Yanzu ma Allah dai na je ƙasar Saudi Arabia na ga wanda yake nurse cewa ana bata kuɗin Najeriya kusan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas to yanzu saboda Allah babban likita a Najeriya nawa ake biyan shi dole sai suna overlapping suna buɗe wasu likitoci amma in za a tsaya a tabbatar da cewa an inganta musu albashi ba su da kawa albashi to ba matsala idan gwamnati ta hana su wannan yayi very good wannan fine and good and fine wannan muna kira gwamnatin tarayya ta inganta musu salari din su kafin ta hana wannan amma in dai bata hana su ba to idan aka kawai ma za a dakatar da su da buɗe asibitoci a gefe to gaskiya wannan za a yi ne kawai domin kawai je za a yi amma dai gaskiya al'amari wannan tsari da suka ɗauko bai yi ba amma an inganta musu to al'amari alhamdulillah ina muku fatan alkhairi ta ci lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Alhaji Musa Garo kuma Allah sa hukunta sun ji wannan kira naka muna Taraba ne yanzu waye daga Taraba eh kuma tare da bukar mai shayi daga ma'alu a karamar kuma Lauje a Taraba to bukar mai shayi me ra'ayinka wannan daren Alo bukar mai eh, shayi. Bukar mai shayi. Eh to eh, muna jin ka. kuma Taraba. Muna jin ka. Yawa ni da ra'ayin dole ina so in da Allah ta ta taimaka ta zuwa muna magana hanyar mu daga wannan ka dauko daga Gombe zuwa zuwa Jalingo. Utuni ina so a kuma ta sauna hankali ka don kamfanin yana yana tafiyan ya wallahi. To kuma baka bincika ka ji abin da ya sa haka ba. Eh, gaskiya na ta za bincika ta samu yasa eh, kamfanin taimaka tafiyan hawaii a game da wannan hanyar da wala taimaka mana. to kai ma ya kamata ka bincika ka san me yasa abin ke faruwa haka domin za ka yi magana ka yi da tushe ko da hujja ko madogara domin gode yanzu muna jihar nasarawa ya daga jihar nasarawa biliya daga kanje to biliya me to biliya me ra'ayinka wannan daren da Allah ina kira da gwamnatin tarayya su duba hanyar kanje zuwa zara hanya ya lalace sosai to Allah sa mahukuntan Najeriya sun ji wallahi kuwa na gode to mun gode mu ma ku ne za ku bayyana mana ra'ayoyinku don yau ba mu muka ba ku maudu'i ba to ga mu a Kaduna har har yau waye a Kaduna na'am ladai ba yawa barka da lasariya barka ka dai waye ne nawa To suna na Murtala dai kamar da kullum kuma ina kiran ku da garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala me ra'ayinka wannan wannan daren? To ra'ayina shine cewa shi ya kamata ma a ce ministan karamin ministan man fetur a ce yanzu ya aji aiki. Saboda me? ya nuna cewa yana abu da ka ne bai bincike yana fito yana maganganu a midiya yadda bai dace ba. To kaga ashe aiki ne wancan yake yana bin umarni ya kamata a ce gaskiya ma ya aje aiki muna ta jira mu ji zai aji aiki. yawwa ka gabi ajiye ba ra'ayi na kenan kuma muna bayan shi kanci baro da sauran kokarin da yake na hako mai a ko ina a Najeriya to ai murtala Allah zai kara masa kwarin gwiwa murtala hagun wani hagun wani daman wani to eh to ai Allah Allah sa mu shi kenan Allah sa mu hukunta sun ji wannan shi ma wanda kai kiran ya ji muna Kano ne yanzu waye waye a Kano ayya kiran kano to kiran da muka samu daman ɗauka kenan sai kuma gobe idan mun buɗe layuka sai a kira domin a bayyana ra'ayi la yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice ga ta musamman na kasar jamhuriyar kamaru sun sauka a kasar masar domin ganawa da shugabannin kungiyar kwallon kafa nahiyar afirka kaf anda suka tattauna irin matsalar da kasar ta jamhuriyar kamaru take da shi a yayin da take fuskantar karbar gasancin kofin kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar ta afirka a shekarar dubu da goma sha tara amma masu faɗa ji a hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka sun amince da irin yadda kasar ta jamhuriyar kamaru take kokari matuƙa gaya wajen shirye-shiryen da take yi na na gasar. Kana sun tattauna matsalolin ƙasar Ivory Coast da kuma ƙasar Gini wanda za su haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa a shekara na 2021 da kuma 2023. Sai kuma gasar kaka'an bana na wannan shekarar inda kulob ɗin Edin take kan farkon allon da maki 63 ta biyu kuma ita ce kulob ɗin Cotton Sport ta garin Garwa da maki 58. Sai wanda take mata ta uku ita ce kulob ɗin Apejes da maki 54 waɗanda suke jan layi kuma su ne kulob ɗin Rasin ta goma sha shida da maki 39. ta goma sha bakwai ita ce kulob ɗin Lyon Blese da maki ashirin sai kulob ɗin Kanon ta birnin Yawunde take da matsayi na goma sha takwas da maki ashirin da shida Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shawo kan kungiyar Hezbollah abu ne da ke da muhimmanci ga Amurka. A wani jawabi kwanan nan jakadan Amurka kuma jami'in dakile ayyukan ta'addanci Nathan Sells ya sanar da tukuici kan manyan shugabannin kungiyar Hezbollah biyu ƙarƙashin shirin tukuici domin ganin an yi adalci na ma'aikata harkokin wajen Amurka. Amurka za ta ba da tukuicin dala miliyan bakwai ga duk wanda ya ba da bayanai da za su kai ga sanin inda talal hamiya yake da kuma kama shi da tuhumarsa a kowace ƙasa ana alakanta hamiya da hare-haren ta'addanci da dama da tara matafiya da garkuwa da mutane musamman amurkawa hamiya shi ne ke jagoranta cibiyar ta'addancin ƙasa da ƙasa ta ƙungiyar hezbollah da ke da alhakin shirya kai hare-haren ta'addanci a waɗansu ƙasashen waje daga lebanon an kai waɗannan hare-haren ne kan amurka da kuma isra'ila amurka za ta kuma ba da tukucin dala miliyan biyar domin samun bayanai da za su kai ga sanin inda fa'u shakur shakur yake da kama shi da tuhumarsa a kowace ƙasa shakur shine babban kwamandan soja a lebanon shi kuma memba ne na majalisar gudanar da ayyukan jihadi cibiyar kula da ayyukan soji mafi girma ta kungiyar hezbollah shakur ya kuma taka muhimmiyar rawa a ayyukan sojin hezbollah a syria ya kuma taimaka wajen kitsa harin da aka kai a shekara ta 1983 kan barikin mayakan ruwan amurka a beirut da ya sanadin kashe mayakan ruwa 241 idan kana da wani bayani akan wani daga cikin waɗannan mutane biyu ka tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma ofishin gudanar da ayyukan diflomasiyan Amurka ko ka aika da saƙon email zuwa info at rewardsforjustice.net. Za a yi cikakken tabbatar da kare mai bayani idan ma ta kama a sake mashi matsuguni. Wannan ne tukuci na farko da ya shafi ƙungiyar Hezbollah ƙarƙashin shirin tukuici domin tabbatar da adalci cikin shekaru goma. Wannan sanarwa tana ɗaya daga cikin yunkurin shawo kan ayyukan ta'addancin ƙungiyar Hezbollah, in ji Jakade Sars. Sai Hezbollah ta daina amfani da ta'addanci da tashin hankali wajen cimma gurinta. Idan ba haka ba, Amurka da abokan ƙawancenta za su ci gaba da gurguntar da tsare-tsarenta da hanyoyin samun kuɗinta. In ji sharhin Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. akalla 'yan sanda sun kashe masu zanga-zanga biyu a yau juma'a a yammacin ƙasar kenya yayin da suka kai samami akan wata tashar 'yan sanda da makaman gona da duwatsu a cewar 'yan sandan shugaban 'yan sandan bondo paul kyari ya ce an harbe wasu 'yan masu zanga-zanga guda uku a ƙauyen siya amma ba a kashe su ba an gudanar da zanga-zanga a yau juma'a a babban birnin ƙasar nairobi da mombasa da kuma kisumu 'yan sandan sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kowane birni don tarwatsa masu zanga-zangar a jiya alhamis ministan harkokin cikin gida fred matiangi ya ba da umarni hana zanga-zanga a waɗannan biranen inda ya fito karara ya ce akwai hadarin fadawa cikin rashin zaman lafiya duk biranen uku wurare ne da madugun 'yan jam'iyyar adawa rala odinga ke da rinjayi wanda yake kokarin sancewa daga ainihin zaben zagaye na biyu da za a yi a ranar 26 ga watan oktoba saboda hukumar zaben kasar ta gaza canza jami'anta da ya zarge su da shirya magudi a zaben na farko kasar bangladesh ta kara kame wurin tabbatar da garin ta hada matsugunayi guda biyu na 'yan kabilar rohingya da suke gudun hijira da suka fito daga myanmar ya zama babban sansani guda Dama da ta kaita tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed da Usman Ahmed Kabaru suke shiryawa su gabatar. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman baba ya kuma makeri da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham da ta bada umarni da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya aidin ni ladan ibrahim ya ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri